أنت ما وافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثير قديما أو حديثا أو سرا أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رجيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا كفر والبسوك والإسيان وجعلنا من الراشدين اللهم ارزقنا داعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك اللهم إنا نسألك من خير كل ونعوذ بك من الشر كل اللهم بارك في أولادنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولا تضرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد Mana nan ci gaba da karatunmu suratu Ahzab aya ta hamsin daidai za mu tashi insha Allah ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka

ta'ala anwa'an nisa'i nau'in mata allati yajuzu tazawwujuhunna lil mu'minina wa inda ya halatta ga mu'minai su aure su wa ma su bihin nabi da kuma wa'anda annabi yake banta shi kadai ya halatta ya aure su minan akami na hukunce hukunce la'anna maslaha ta katadi zalika don maslaha tana hukunta haka wato maslaha ita za ta hukunta bambanta annabi da sauran al'umma wajen aure faƙala Allah ya ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi inna ahlalna laka azwajaka mun wahalta maka matayenka Allah ce ya taita ujurahunna wa inda ka ba su ai muhurahunna ka ba su wa ma malaka yaminuka da kuma wa'anda da maka tallafa mallaka wato bayinka mimma afa Allah alayka cikin wa'anda Allah ya kawo su gare ka mina kufari na kahirai Allah ya kawo su gare ka bistawi aka kamo su matsayin bayi an ka taho da suwa kasafiya kamar tafiya wadda an samo daga bani muraisi uwa juwariya kamar juwariya wa gari a ta kahuma waɗanda duka annabi ya yanta su sallallahu alaihi wasallam wata zawaje kuma kuma ya aure su fa inna safiya ummul mu'minin lalle sai ya Umar mu'minin bintu Huyayyi ibn Akhdab min nasal Haruna tana cikin zuriya Annabi Harunu akhi Musa dan uwa Annabi Musa wato gidansu take wahiya min sabi Khaybara tana cikin wanda aka kamo Khaybara ita a wannan safiya wa abuha sayyidu banin nadir babanta shine a shugaba a cikin banin nadir wa bani quraiza da banin nadir da bani quraiza babban shugabansu shine babanta ita safiya a kaza annabi wa annabi ya anshe ta kaufan kaufa an tubai alfitnatu musulmi muslimin don tsoron kada ya fitina ta auku tsakanin musulmi an dawo daga yaƙi sai wani ya zo ce annabi ya bashi boya ya ce mai to ya ta ya diba wanda duk ya kaso ya ɗauko ita wannan safiya duka sahabban da sun kawo yakin nan sun ka kamo ta kowa na son ta sai wanga da ba a ta yaki da shi ba annabi ya ce mai ce ka diba ka ɗauko guda wanda ka so sai ya ɗauko safiya suka ce wallahi ya yi kaɗan ya dai ɗauko wata duk wanda ya ka ɗauka ya ɗauka amma wallahi sai ya sai annabi in ba annabi ba kowa ba kowa bai ɗauka ta cikin wanda bai yakin ba rigima ta yi rigima sai annabi ya jiya ya taso sai ya ce to shi mai da tsari a ɗauko wata ya mai so a ɗauko wata to don a kashe wannan hitina sai annabi ya ce to bai ba kowa ita tun da ya gane kowa na son ta ya ce to bai ba kowa ita sai ya ba kai da ita don a kashe wuta sun ma raha, sannan da ƙarshe ya ba ta zaɓi ya ce ta zaɓi abin da ta kaso ya ‘yanta ta ta koma gida ko ya ‘yanta ta ya aure ta ta faɗi ni ta kaso cikin abubuwan gabi baka tara ce ta zaɓe shi ba da islamiya bayan ta musulunta ne aka yi wannan ta ce ta zaɓi manzo Allah sai ya aure ta wa qala sai tace kuntu atamanna zalika fi shirki ta ce, tun ina cikin shirka na ina gurin yadda za a yi in aure ka ban san wanda zai yi ba to ina mace ka to sai yau gashi an kawo ta komo ga hannu nai a yabba ta ta ce ta zaɓe shi wa kana bi ainiha khudratun akwai wani dan hurin ijiya ga ga ijiya ta guda fasalaha anha sai annabi ya tambaye ta wannan hurin ijiya me a ne ya same ki fakala ta ce ina kana imata da can tana ga mijinta sai ta yi kwana wa rasu zaujiha malikuhum fi hijriha kan mijinta sarkinsu yana bisa cinyarta ya aza eh, kai ne bisa cinyarta tana cikin kwana fara kamar sai ta ga wata waka fi hijira shi ma wata ya uku bisa ga cinyarta kamar wa da mijin gana ta yake bisa cinyarta haka ta ga wani miji shi ma bisa cinyarta falamma istiqara da mijinta ya halka ta ce mai ta mahalkin wanda yake bisa cinyar da ta ta ga wata ya sauko bisa cinyarta falada ma sai yan mare ta shi a sanadiyar ta wani don wadda ta faɗa mai sai ya gane annabi na ta kaso don shi a wannan hosara wata to shi na sai yan mare ta kun ga ashe magana ta gaskiya na tun tana lokacin jahiliya ta ka burin kaka za ta yi ta aure annabi wa sai ce ta tamanni na malaka yasriba kina burin sarkin yasriba sarkin madina shi kika so wato annabi kenan sai ya dada mata mari to da yake dai Allah ya nuna sai ta aure kun ga da yaƙi to an ka kamo ta sai annabi ya aure ta wa mata sallah wa mata radiyallahu anha ita wannan yarinya ta mutu fi ramadana cikin wata ramadana sanata 50 hijira na da shekara 50 ta rasu wanga ta dade duniya wadda fi na baki ya ta an kusur wuri ta can makabartar baki a dinnan tana nan ciki yanzu ita wannan yarinya wa amma joriya amma ita boya guda wato joriya fakana bintul harisi al-khuzaiya ita ma biya ya hazo ya harisu al ita ma ukanta sarki na wa kana fi sabi bani ah, mutlaq tana cikin wanda an ka samu wajen yakin bani musa da ke wato bani muraisi wa waga fi sa fi sahami sabit bin qais da an ka tawo rabo sai ta fada ga hannu wani da ake ce masabitu bin qais bin shimas al-ansari to shi kuma yana da bukatar kuɗi fakata ba sai rubuta mata fansa yace ta kawo kuɗi za ta zama ɗaya faja'at na nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai ta zo waje annabi tana tambaya ce wa arafatu bi nafsiha wa arafatu bi nafsiha ta mai ta'rifi ni a joriya yawa ne wane sarki kaza to shi kuma annabi dama yana tausaya mu manya duk wanda ya gani yan manya bai bari ta walakanta dan ya san manya sun saba da girma ba su son walakanci saboda haka shi ko bai bari su walakanta wannan yarinya ta zo gida ba ta iske annabi ba gidan taimako sai aisha ta ce tashi tashi tashi ta ke gidan tashi aisha ta ce wallahi in ya gane ta yana aure gadi ya gane ta yana aure ta wallahi don haka tashi ta shiga bar gidan ga tana tasowa sai ta gama da shi zai shigo gida an koro ta da cikin gida don kai ya gane ta tana kawo bakin garka sai gashi kun ga babbar sa da ta samu ke yace ta ce jore a ce yawa yi mai bayani ya gamsu kuɗi ta kaso a bata ta tahi ta biya ta zama ɗaya faƙala hallaki ila ma huwa khairun min zalika yace kina da bukata ga abin da yake wannan abin da kake bada alheri tace yace o addi anki kitaba eh, kitaba take to zan biya miki kudin ki na fansa wa ta zauje ki aure ki ke yadda tace na yadda ma Aisha tana cikin gida sai ta ji wannan da ta kura don ka annabi ya aure ta sai ta ji an daura aure shi shi namiji so ake in zai aure kashe bari mata ta yi ta sani eh, in ka bari ta sani cikin matsala za ka kada ta na je asibiti wata rana ban da lahiya likita yana diba ni to ko ne zo mata yaka diba sai ce to da na zo in zo ya diba ne ya sallame ni ya ci gaba da aiki don matar da tsawon kawana tana da hawan jini sai ya tambaye ta sai an matsala ke kina da kishiya mai yawan kishiya suka yi ba su da kishiya domin ya matsala halin ya biɗe matacce ya biɗa sai likitan nan take sai ya aika wani a a kilomijinta mijinta ce kai kokari kai aure kakka kashe ta don in kai aure jinin zai hau gaba ɗai to sai ya sauko amma in baka aure ba kullum zuwa yake yana dawowa ba ta koma samun lahiya amma in ce in an kai auren zai hau gaba ɗaya sai ta kwanta idan ta kwanta to da ta tashi shi ke eh eh da an yi tun da ta gaba makawa shi ke to namiji mai yin mai dan mata ya faɗa mata ta yi ina bi dan mata kashi tana aka sani matar son yake halaka ta in ba ka so ka halaka ta kaka faɗa mata sai an an kulla aure ni ya aure an daura sai ka wada mata to jinin ta zai hau zuwa gobe ya saukatun da an gama kaga ka taimaki ɗayan mutane amma ka wada mata ita fama da wahala kullum tana tunanin radda za a kawo gishin ga kullum tana tunanin radda a kawo ta sai Allah ya maka shari'a da ita ranar lahira ah, a mutum Eh, ba rashin rashin haɗi kan yayi sai an ta daura aure ya haɗa mata ko kuma ta ji da an daura aure ita mace ba ta son kishiya kuma duk an kai mata kishiya sai jinin ta ya hau to amma a yi wada yanzu yanzu ya hau ya sauka yanzu ka a bata ta yi ta wahala ta yi ta hama ta yi ta hama shan amana na duk sai ka biya shi an ta lahira duk wannan famar da ka yi an ta yi lahara sai ka biya ciwon nan da ka kada mata tana duk zama lokaci wannan rai raina ya hauta yanzu zuwa gobe yana sauka ai ko ta ta yi gida tunda dai an riga an yi jinin saukowa zai yi dama matsala in ana tsoronta ta yi matsala in ta riga ta aukuta hankuri a kai to kun ga dai yadda ake yi kina so in ba abin da in shirya ki ga abin da ya zama alheri in ba ki in yanta ki kuma ya aure ki ta ce kalan eh, na'am ta ce eh, fasana annasu da zalika ko da mutane sun ka ji labari a kowa ya ji labari Aisha ma bata ji ba amma kowa ya ji labari cikin mutanen da annan wurin annabi ya aure ba su ji yana da ta aure ba amma dai sun ji ya aure ta fa ku ma fi aidihim min qawmi to duk mutanen ta da an ka kamo ta tare da su kowa sai yan ta nashi yace kan manzo Allah bai za su zama bayin kowa eh, ta zama alheri kowa sai yan ta nashi wa qalu suka ce asaru rasulullah sarakun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai za su zama bayin sai duk kowa yan ta kun san lokaci na nan mutuntawa ba irin yanzu na ba mutane babu ruwansu da duk abin da zai faru ga malamin su komai ina alheri na ba za su mutunta ba in ba su sun kasa samu ba irin yanzu na ba qala aisha aisha ta ce radiyallahu anha wa ma ra'ayna imra'atan kana a'zama min ha barakatan minna har da muke duniya ba mu gama ce wadda ta yi albarka ga mutanen ta kamar joriya ba wa tika bi sababi ha mi atu min ahli bait bani al-musallin saboda sanadiyar aurenta an yanta mutane sun kai abin nan gida ɗari wanda yake mutane dubbai kenan gida ɗari wani gida akwai goma wani gida akwai ashirin saboda ɗai sanadiyar aurenta kunga ta yi albarka ga mutanen ta duk sun zama ɗaya maimakon su zama bayi saboda aurenta a karajahu abu dawud abu dawud ya fidda wannan hadisi tufiyar sanata hamsin ita ma dai shekara hijira na da shekara hamsin ta yi wa fati ita juwayya radiyallahu anhu wa banati amika da ɗiya aminka wa banati ammatika da ɗiyan ammaka mace wa banati halaka da ɗiya halinka wa banati halatika da ɗiya halanka mace Allah ta hajjar na ma'aka wanda sun kai hijira tare da kai duk da halitta maka ka aure su jika lafi mallan ya na sabanin waɗanda ba su yi hijira ba su ka aure su amma waɗanda sun kai hijira ka aure su wa bi ta zawujihinna tasilatu li sudur ahalihi a cikin cewa an halitta mai ya aure waɗanda sun kai mai da'a cikin ƴan uwa ne sun kai mai da'a lokacin da kowa bai so ne sun kai to sun ka ce suna so ne ba su bar shi ba an ka ce to an halitta mai ya aure ɗaya cikin ɗayansu wannan an ɗebe musu kewa wato ya saka masu da alheri ko kana da yan uwa waɗanda sun ka bi ka sadda cikin gari kowa bai son ka to ba ɗaya suke ba da waɗanda yanzu da sun ka kowa ya da kai sun ka sun ka ce duk ɗan uwan mu na da sun ka bi ka da farko sun yi su haƙƙi gare ka saboda haka ya ce auren su wayannan Allah ta hajjar na ma'u wayannan da sun ka hijira tare da shi akwai tafiletun lissu dura alihi akwai kewa ga kirazan ‘yan uwa ne wa'annan da adda wannan sifar wata da rahim kuma akwai sada zumunta wata auren auren zumunta auren zumunta aka ce mai saboda sada zumunta na auren ‘yan uwa mutum ana ce mai sada zumunta na duk da yake mutane da yawa ba su son zumunta ba su son irin wannan auren wa ta'alifu lil qulubil mutanafira kuma lallashi na ga zukatan da sun kabu da sun kabar shi yanzu inda sun kabu da sun kabar shi kamar yana jawo su kenan wa mar'atu mu'mina wa mar'atu mu'minatan idan mace mu'mina ta zo don wahaban nafsa halin nabi in ta bada kanta kyauta ga annabi mace wadda a mu'mina ta zo ta iske annabi ta ce ta bada kanta kyauta gare shi to yana arada nabi an yi tsakiya ai annabi ya so ya aure ta ai ya zuba ni kaya in ya so ya nemi auren ta zuge da sadakin ba tare da sadaki ba ya ce dai ya tace tana so ne ya ce to ya aura to wala hu zalika annabi na da wannan dama shi dai ta tallaka kai dai min duni mu'mini na banda sauran mu'minai suka akwai ka'idodin aure in za su yi aure amma dai shi annabi an ba shi dama duk macen da ta yi ƙarin hali cikin wannan hali ta hito ta shigo bai zama shi ɗaya baka taba iske shi ɗaya ba cikin makaranta yake ko yaushe ta shigo makaranta ne cikin jama'a ta raso ta ce ina son ka imanin ka imanin ta akai to in kana son ta dauki abin ka sai dai akai gida aure yayi sai dai akai gida ba tare da sadaki ba amma kai dai fa adda wannan banda mu'minai kasasnaka mun keɓe ka fi jawabin da nikayi ga halaccin aure bilabzil zilheba in tace ta ba da kanta kyauta sai ya zama aure min gaida sadakin ba tare an ba da sadaki ba to mun keɓe ta da wannan kai ɗai kada alimna ma faranna alaihi su mu'mine da mun ce ban da su su mun sa abin da muka fallanta musu Sai a fi azwajihim cikin aure auren su mina ahkami akwai kwance kwance da muka dora ma mu'mine in za su yi aure da Allah ya zido ala arba'in na farko kar su ƙara ga mace hudu shi ko kun ga tara gare ya ke banta ba da yake da muminai ba wa Allah ya tazawwaju illa bi waliyin wa shahudin wa mahari kuma kar su yi aure su muminai sai tare da waliyi sai tare da shi ba da lafazin kyauta ba da lafazin aure wa bi ma malaka aymanuhum don kada ya zama kunshi gare ka da kuma muminai ga abin da damar su ta mallaka mini ima'i na bayi wa gairi da waninsa bai an ta kuna ra'ama boya ta kasance min manta hillu limaliki ya wadda ta halitta ga mai ita kar biya, kama ahli kitabi bai kalafil majusiya sabanin majusiya wal wasaniya da mai bautar gunki wa an abin nan ah, wa an abin ah, wa an sabra'a kuma ta yi isra'i bi haidatin da haila guda kawai wanda ya kama a sadu da ita idan mutum na da boya yana so ya aure ta to za ta yi isra'i ta kwa lika ila muta'alliqun zai makadurin, ai bayyana laka mun bayyana maka wannan hukunci walahum a kama su ma mun bayyana musu wannan hukunci bilo duhe bayyane wa mai yanzu na mahuwa kasu laka mun keɓe mun bayyana abinda mun rarrabe abinda yake banta gari ka wa ma huwa amul lil umma da abinda ya haɗi ga al'umma Ili-kai, la yakuna alayka harajun don kaka zama kana da wani kunci don mu maka wani kunci saboda shi Allah ko yanzu ga ba wani lokaci ba ko yanzu ga wanda ya rika Allah sosai kuma yau wahala yau wahala wajen bayan Allah kuma yayi hankuri bai canza ba to Allah zai sauƙaƙa mai wasu abubuwa waɗanda bai sauƙaƙa mai waɗanda ba iri ne ba shi ka'ida ce ta Allah duk wanda ya wahala saboda Allah ya bar wasu abubuwa saboda Allah sai Allah ya sauƙaƙa mai wasu abubuwa waɗanda sun kai waɗannan to Allah ya ce mun yi maka wannan saboda wahalar da ka sha don kada ya zama kana da kunci wadiƙin wato kana kana da kunci abin da a kaufa an yi zannu an yi zannu minka makalafata shari'a don kada su yi tsoron sai zato gare ka cewa ka saba ma shari'a Allah bai ji ita biyu wanda ka zo da shi da haka muka ce to mu halitta ma don in ba a saukar da Qur'ani ba sai a ce to ya ce ga wanda aka aure to shi misa mace da ta zo ta ba da kanta gare ya ce akai ta gida babu sadaki babu wali ko ubanta bai sani ba ya ce akai mai ta gida to don kas wannan ya zama kunci gare su ce ka saba ma abin da ka taho da shi sai Allah ya saukar da Qur'ani ya ce ya halitta maka wannan wa kana Allahu gafuran fi ma ya'suru taharruzu anhu Allah ya kasance mai gafara ga duk abin da yake da tsanani a kariya gare shi rahima bikum kuma Allah mai rahama ne gare ku bi bayani hazil ahkami lakum da ya muku bayani wa'annan hukunce hukunci ya Allah ya gafurur rahim ya gafurar rahima ka taimaka mana Allah ka gafarta mana ka tausaya mana ka warkar da mu daga dukkan ciruta ka ƙara mana imani da tsoronka da ya ba da ka da salati ka gafarta mana ka samu yi kyakkyawan ƙarshe kun ga wannan aya ta bayyana abubuwa da yawa a mata annabi suna kyamar ya yi aure ya yi ƙari sai Allah ya saukar da wannan ayat Aisha na zaune cikin gida ta ji labarin wanga aure yarinya ta taho cikin abin nan A cikin majalisa ta iske shi ta ce ta ba da kanta gare shi ta ce ta ba da kanta gare shi aisha ta ce yanzu mace don ba ta da kunya ta so ta iske namiji ta ce ta ba da kanta gare shi aisha ba ta ji daɗin wannan ba to tana nan sai waga aya ta sauka sai aisha ta ce wallahi kai ta ina ganin allanka yana da gaggawa ga bin sauranka kai da kaji kana sa abu sai Allah ya ce ya halitta to saboda abin yana da ban mamaki tana faɗa kan wata da ta cikin majalisa wannan wadda ta zo majalisa kun san ko auren ta bai ba wani ya aura mai ita da ayoyin alkur'ani to akan ta Aisha ka faɗa sai ta ji Qur'ani ya sauko gaba da ya ce in dai hawa ta tato ta ba da kanta kai ta gare ta to in kana son ta khala ta tallaka min dun mu'mini to wannan ƙa'ida ce ta Allah ko gobe ina ƙara maimaitawa ko gobe ko ko jibi ko gata ko baɗin baɗaɗa ku lura da irin wannan kuna ganin rikice-rikice yanzu cikin yan izala daban-daban Allah subhanahu wata'ala yana da ka'ida ce duk wanda ka bauta mai yana wahaloli ga ayyukan da Allah ka so yana ta yi bai ɗaya da wanda bai hinsu don kusan da sani za ka ga duk inda ya huskanta sai ka ga hanya ko ina huskanta sai ga hanya ko yanzu ka ya kuka haka an mace an mace an taru haka an mace babu hanya inda duk yasa gaba kana cin kahidi gaba mm bai bari shi wahala ai ko wajen dawami kuna gani wasu sai su taho da sun ga hili gaban wani sai su yi kokari wai sai su bican ko da suka zo a yado ba su na da hilin mai hilin na baya kuma duk inda bai sai Allah buɗa mai hidi shi wa Allah ba ka wahala gare kai wahala za shi yasa kuwa ganin duk abin da mun ka kawo gare shi na addini sai mu ce ku rike ka ku ga karanci ne ku rike Allah ya sani kuma yana nan kule da masu yi wayanda ka ce ba mai ai kaza kaza ne ai kaza kaza ne suna kokari su jaye ku bar su in ba su yi wannan wahala ba wata nan wadda za su yi Eh, in ba su yi ta ba wata nan wadda za su yi in kai wahala ga Allah sai hana ka wahala ga duniya sai ka ga duniya ko ina bullo ma ta kai sai ka ji yan Allah na cewa na shi ɗaya kakara na shi ɗaya kakara Allah na bi shi ka gani kowa na shi na kowa na shi na kuma ya ce ko ashe ibada gare to yi ibada ka gani shi kai yana wancan ɗaya ka saka maka bai saka maka in ko ka tsaya tsanda haka za to don musabi za a matsa mata ta yi ba a matsa mutane don ɗaya abin da Allah ka so to ba ka yi ba musabi wanda Allah ka so ba to don ɗaya musabi za a matsa mutane to tun da abin da Allah ka so ba wani abu na tun da Allah bai da girma gare ka to ta yi wanda ka da girma gare ka sai ka bi shi kusan da yawa mana jin kuna wadda haka nan don musabi kawai a matsa mutane to aika za na. ai ba ko farilla to saboda sunna guda za a matsa mutane haba da kai dawa da kai dawa wanda ka biya bi kai ko da ba ka bi ta yi in dai baka bi sunna guda ba kana bin shaytana dari ba in baka bi masahabi ba kana bin makawi ba to ku lura mu cewa muka duk abinda Allah ka so kowa ya abinda duk Allah ka so sai dai wanda bai yi yawa tunda ya ce la yukallifu na nafsan illa sa'a. to amma duk abin da kaka iya mu ba mu karanta mu ce da kaza kun ba mu sassauta ma ko mina na mu ba mu sassautawa wadda duk yake haka nan muka wadi ne ko mu ce yi shi illa dai ba mu tira ta kowa ba mu iske kowa garka sai mu ce ta sai kai kaza wannan yan aiki na hukuma a dushi ita da ita da adda mara amon karan fale ga yi ka sa hannun ta gyara amma mu iya kama kawai wa bi yi. Allah ya gafarta mana to ji man ta sha'u min hunna أوتي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء قلت ممن عدلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين ولا يحزن ويرضين annabi sallallahu alaihi wasallam rasulullah lokacin da annabi ya kasance manzon Allah wal wasilatu bainallahi wa bain ibadi kuma shine wasida tsakanin Allah da bayi ne fi bayanin ahkami wajen bayanin hukunce hukunce al-ilahiyya na Allah wa abaha Allah lahu ma taqaddama min ahkamiz zawaji kuma Allah ya halitta mai bayanin hukunce hukuncin da sun ka gabata na hukunce hukuncen aure alkhasatu lahu wa'inda sun ka ɓanta gare lihikamin ikita don zalika saboda hikima wadda ta hukunta wannan falabar da lahu aidan min nizamin ma'ashara to babu makawa kuma dole a yi mai tsarin zamantakewa gida ne a filibaiti cikin gida ne baina nisa yi tsakani ne da mata ne hatta la yamna uhu shay'un min jiratihinna har zama wani abu na kishin su baya hana shi an yi kiyami ga wajibi ba ce ummatul ama game da tsayuwa ga abin da bai na al'umma baki ɗaya. wato kishin mata matsala ce sai Allah ya ya halitta mai duk abin da ya kaso yayi tsakani ne da mata ne don kada wata ta gaya wani abu ta yi kishi ta ce ko ka ta gina da don a kamin ayat ta sauka ya taba hitowa zai je ohudu cikin mata ne akwai wanda ta kaggahe ta ta yana ɗakinta sai ta abin nan ta biyo shi baya Za a aza take ɗakin wata yayi saboda shi namiji mai mata ya da guda sai dai shi ya hankuri babu radda za ka zama mutumin kirki sai in ka mutu eh sai ta biyo shi da ta biyo shi tana bi ne tana bi ne har ya kai makabarta Uhud ta gaba ɗakin kowa yayi ba gidan kowa yayi ba Uhud yayi da yayi musu sallama yayi musu sallah ya dawo yana kinkan duhun ta gaba gare tana ta kashin gudu kai ya ce mata sai da ta dawo ta kwanta dakin ta da ta wata sai ya dauki hannu ya azara kirjinta ta gaji kirjinta na date date date ta gaji sannan sai ya dora ya ce halan kina zaton in zalunce sheki ne haka dai har ƙarshen hadisi to shi namiji da zarin yana da mace da guda to shi hankuri bai zama adili ko annabi naku ba ba su yarda da shi ga sha'anin zamantakewa duk sun san mutumin kwarai na inda na kwarai na duk sun sani amma dai haka sai ya tafi to sai Allah ya ce ya ɗauke ne duk hukuncin. hukuncen a Eh, zaman gida don haka wanda duk ya ga dama ranar gidanta yake kake ga ke abinci ke shirya ni da ake ke ke. Allah ya bashi dama in ya kawo ko gidan da ake da biyawa ya wuce gidan wata kuma ya kwana sai an bashi dama eh don kun don a kashe mai wagga wutar ta kishi to ji bil ya'i wa qur'a bil hamzati abadal habadal ya'i to ji man tasha'u ay tu akhiru man tasha'u min hunna kana nisan ta wanda ka ga dama cikin su amin abin na ai azwajika cikin matayenka annobata ya daga kwananta ta yi abinci ta kimtsa komi da komi sai ta ji ka gidan wata can kaka son kwana yau Allah ya ce to an baka wannan damar wato wuri ilai kaman ta sha kuma kana iya taruwa da kaga dama zuwa wurin ka aita dummu ilai kaman ta sha umin hunna kana iya taruwa da kaga dama daga cikin su ce ya sai ka sai wurin ta duk wanda kaga ga dama ka ce wurinta duk wanda baka ga dama kwana wurinta ba kar ka kwana an baka wannan dama kai da yadda ita wa man yabta gaita duk wanda kan nema min man azalta daga wanda kan nisanta mina kisma daga rabu wanda kan nisanta yau ita adda kwana sai kan nisanta ta ka jawo wata ka koma dakin wata fala jinaha alayka baka da lahifi talabiha ga nemo waccan da kai wadda mai ka da ka taro ta wurinka kabbar wagga da ka gani ita da kwana yau ko baka da laifi fa anta mukayyarun fihi na kai an baka zabi ga waɗanda abubuwa ta amalu ma tarahu maslahatan laka kullun kadiba abinda do an maslaha gare ka shi an maslaha abinda do an maslaha gare ka wala hunna jami'an maslaha kuma gare su su duka zalika khayyuru wannan zabi da an ka baka kai duwar ka ga dama tsakaninka da matayenka adana ya yi zama kusa ai a karabu ila an takar a yi ya yi zama kusa ga idanunsu ta samu nutsuwa wala ya hazanna ba za su yi bakin ciki ba don idan tana ganin ba ka da wannan dama ta gani ka wajen wata to matsala na iya faruwa don kun san wata rana irin haka ya faru tsakani ne da hafsatu yana dakin aisha sun zo wuri ne sai ya ɗauki hannu ne ya aza ga hafsatu sai gida rikici sai da abubakar ya shiga da ice ne ba aisha kashi umar ya shiga da ice ne ba hamsatu kashi sannan an ka ya hito sallah sun hana shi sallah hada su suka yi dami to sai Allah ya iji mai wannan ce tudu an ije wannan yanzu wanda suka gara ma babu wanda ka ce haƙƙi na na yau gida na ake babu wanda kake gidanta sai wadda ka gara ma wannan ya yi sa idon su ta natsu wala hazanna ba za su yi bakin ciki su ce ka yi musu bambanci ba wai na bi ma a taita wannan kuma zai sa su yadda da abin da ka ba su mai yadhkuru maka yi fi bai ambaci abin da an ka bashi zamin ba li'annahu hukumin hukmillah don hukuncin Allah wannan zai sa su yadda kulluhun na dukkan su ta'kidul lifa'il fi yardaina wallahu ya alamu mafi fi qulubikum Allah ya sa abin da a cikin zukatanku min amrin ina al'amarin mata Allah ya san damuwar da kuke da ita ku maza game da sha'anin mata ba su bari ku zanna lafiya kullun cikin rikici suke da ku wal mail ila ba'dahin kuma Allah ya san zuciyar ku tana karkata ga sashin su wani lokaci sai zuciyar ku ta karkata ga wata aujira ta yin ko kuma kishin su in ya tashi sai su hana muku kwana hatta ala da dalili har su eh, wani kishi ko dalili ne babu wani kishi ko dalilin da yasa a yi shi babu babu dalilin komai sai ka gama ta dai ta azafa wa wa qulu aw tahabul mar'a hmm rawa ruya ruya ana aisha ta an ruwaito daga aisha radiyallahu anha kala aisha ta ce kuntu agaru ala nabi da na kasance ina kishi ga annabi sallallahu alaihi wasallam min allahi wa habna husahunna li rasulillah game da matan nan da ka bada kansu kyauta ga manzo Allah ina kishin su suna ban takeici wa aquli ina cewa a tahabu almar'atu nafsaha li rajul yanzu mace za ta yi ta ba da kanta ta ga namiji dan dai ba ta da kunya falamma anzalallahu lokacin da Allah ya saukar da azza wa jalla wannan turjiman ta sha'u min hunna wa tuwi ilayka man tasha wa man gaita bima azanta kala Aisha ta ce wallahi ma ala rabbaka wallahi bani ganin ubangijinka illa yasaru fi hawa ka face yana gaggawa ga sauranka wallahi ubangijin ka duk abin da ya kana so kawai sai shi sauyi ya yi ma to irin wannan ba a samu ne zan duk abin da aka so sai Allah shi maka sai ka bi shi in kana so bi ne ka kai ba wai hususiya ce ga annabi abin da hususiya ga annabi sha'anin azamantakewa da matan da aka ce yayi wa da ya gara dama shi ya hususiya ce amma bin Allah Allah shi biya ma bukatar ka ga abin da duk kaka so wannan ba hususiya ba ce kowa bai Allah Allah ne mai wannan kowa bai Allah Allah ne mai wannan yanzu ga kaje kana so wani abu sai kaga Allah ya yi maka yanzu kaje kana jin tsoron wani abu sai kaje Allah ya kare shi abinda addawa ya bayan Allah amma da ka bi shi kana ganin mahita wa kana Allah aliman bi khalqi Allah ya kasance masani da halittu ne wa ya furedu alaihim al yana farlanta hukunce hukunce gare su bi kadar masalihin gurgudun maslaha su halima an ikabihim kuma abin nan Allah mai hankuri na game da yi musu azaba bayan bagi an tuttaka maharimu da ko Allah na da hankuri kun ga mai hankuri radda ya hushi ba ta da kyau to da Allah mai hankuri na bayan bagi an tuttaka maharimu ya kamata a ji tsoron abubuwan da ya haramta li'anna intiqamal halimi domin azabar mai hankuri wa gadabi da fushi ne amma azimu al'amari na mai girma ya Allah ya ya ya halim ka taimaka mana Allah ka gafarta mana zunubanmu ka ƙara mana yin abin da kaka so ka taimake mu Allah da albarka wa'annan sunaye naka ka azirta mu ayyuka na kwarai ka ƙara mana imani da lahiya ka ƙara mana ibadarka da ikhlasi da mutaba'a ya alimu ya halim lamma fi lamma khayyara annabi lokacin da an kaba annabi zabi fi amali nisa'i ga al'amarin mata ne wa in kana annabi la zalimuhunna ko da yake da annabi bai zalunta su amma an ba shi dama an kace shi wanda ya ga dama cikin su ba zalunta su lima khalaqallahu saboda abinda Allah ya halitta gare shi alaihi gare shi min hubbe da adali na son kai da adalci hatta ala nafsi har ga kai ne don kun san an yi wata matsala wajen yakin Uhud da ya zo daidaita sahu wani yaro ya yi abin nan ya dan izikirji ne cikin sahu sai annabi ya sa tsuman dabino ya baga ya ce ya daidaita sahu to kun san a bayan an gama yaron nan ya yi tsaye ce maza Allah ka zalunce ni domin ka buge ni ban maka laifi ba sai annabi ya ce a bashi budala ya rama Ali bin Abi Talib ya zo yana kuka ya ce karama garan ya ce kai ka buga bale ka ce rama gare ka wanda ya buga ni karama gare duk sahabai kowa ya taho sai annabi ya ce dauki ga tsoma karama sai ya ce aini bayan na tuɓe sai da tuɓe riga ta sannan ka buka ka tuɓe rigar ka saboda sa adalci annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tuɓe riga ta yaron ya ɗauki bulala kamar ya biki cikin annabi sai ya yi duron ya rungura annabi me yasa kai wannan yake wala manzo Allah ba shi wa in amma wannan yaki da na ga ya kai wa da ya kai ina zaton zan mutu cikin yakin da don haka ne su kwata ta ta hadu da fata ka kame in mutu shi yasa dai in kai wannan aiko na yayi shahada Allah hmm. Allah to kun ga saboda son adalci annabi ne sallallahu alaihi wasallam yace mai rama tun da aiki na yake yi aiki na ya kai yaron ga ya kauce matsahu ya yi mai bulala amma saboda adalci annabi da yaron ya ce an zalunta annabi ce to karama ba daidai yake da tsawo ba saboda son adalci annabi ne Allah ya halitta son adalci cikin zuciya dai hatta ala nafsi har ga kai ne sallallahu alaihi wasallam wa khayyarahunna Allah Allah ya ba mata annabi zabi fi talaqi ga saki su in sun zaɓi saki a sake su wani baka imahu in sun zaɓi dama tare da shi to su zanna tare da shi amma ka su koma aza mai lalura abin da ya kawo a ci wanda bai kawo ba a yi hankuli kusan sanadiyar wannan zaɓi da an ka ba su na sha gaya muku matan nan da mun ka karanta da ku da dawudi ya kawo ruwaya bai faɗi sunanta ba ya ce don haɗin sunanta ba da fa'ida mata sun gado gina a annabi sallallahu alaihi wasallama tambaya zinari ne ga su da da kafafunsu da su kuma duk ba su kyanta ba don cikin mata ne ta haikowa ke wuce wannan yari to annabi na dawowa sai ta ce da ba gida ne take ba wallahi bai yi wa ta zanna haka matan da katawa da zinari ga su da ta yi wallahi a samu mata zinari ita ma ba ta zaman banza to da an ka ba da zaɓi ta ce to ita kan ta zaɓe a rabu da ita ita ba ta cikin wani sun ka a annabi ita ta ce ta zaɓi manzo Allah ya rabu da ita kamar dai wanda ka karanta da kuwa to amma mata ne duka fakatan da baka sun zaɓi zama tare da shi duka mata ne banda ita wannan ya guda kuma da ƙarshe da ya rabu da ita ta wahala kuma ba ta ji daɗi ba babu kuma mutumin da ya aure ta sai ta yi itace daji ta kawo garin madina ta sai suwa ta ci abinci kun ga ba magana kyawun duyan lalace kamar dai wadda mun karanta da kuro a dawudi makamanci ba hmm. to su kuwa inda sun kace sun zaɓi annabi sallahu na ta'ala sai Allah ya ɗebe musu kewa bi kauli ce la hillu bil eh, wa qura bi ta'i la ta hillu laka nisa'u mata ba ta halitta gare ka min ba da tafi bayan waɗanga tara allati kawo inda sun ka zaɓe ka waɗanga tara suna an kai an kai ba wannan zaɓe, to sun zabe ka su tara din nan sun zabe ka to ba ya halitta gare ka kawo wasu tun da dai da su an kai rigima an yi ta rigima an yi ta rigima duk suna nan sun zabe ka to yanzu kakka kawo masa kawo musu wata 'yar duniya ita wata ce duniya ta kaso ta mai shi su baya su sun zama tsayi ita a yarinya ta ci daɗi ta jin daɗi ya kawo ta an hana wato kakka ƙara daga tara wala an tabaddala bai tarki ihda ta ainihin asali wala an ta tabaddala bihinna min azwajin kuma baya halitta gare ka ka canza wasu da an ce ka tsaya daga tara bai bayyawa ka saki wata guda cikin su ka auro wata madadin ta kace suna nan dai tara to bayyewa su cikin su ba a sakin su kuma ba a yi musu ƙari eh sun samu ƙarin girma don kamar da ya gabata na gaya muku ko wahala ga Allah Allah sai ya girmama shi ko wahala ga aikin Allah Allah sai ya girmama shi duk wanda bai wahala ba inda Allah ka biya ba su zama daidai da wanda ya wahala inda ga aikin Allah na tun da shi ka biya to matan ga sun wahala don haka su ma an ba su kariya daga Allah yanzu bai da izini ya auro wata ya sa cikin su walawa aje baka husnuhunna ko kyawun sa ya baka ya baka sha'awa illa ma malaka yaminuka amma dai an tausaya mai aka ce sai dai ka da maka ta mallaka mina ima ina bayi fata hillu lakrabo ya kakanta halitta gare ka wa gade malakan sallallahu alaihi wasallam ba da hunna mariya alkalbiya bayan matan nan tara annabi ya mallaki mariya alkibiya wadda a sarki misir ya bashi kyauta wa waladan lahu ibrahim ta haifa mai da ibrahim alaihi salam fi zulhijja cikin watan zulhijja samata samanin shekara ta tara wa mata ibrahim ya mutu wa lahu sab'una yawman yana da kwana saba'in duniya wakila sanatan wa ashirata ashirin wasu malamai sun ce shekara guda da wata wata goma sai ya mutu shi ibrahim ɗin ɗan gidan mariya wa fi riwayatin cikin wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam lam yusalli alaihi bi nafsi da ibrahim ya mutu annabi bai mai sallah da kai ne ba bal amarahum fasalu alaihi ya umarci sahabbai sun kai mai sallah amma ba shi ya ce da kai ne ya mai sallah ba wa kana Allahu ala kulli shay'in raqiba Allah ya kasance mai kiyayewa ga dukkan komai ai hafizan mai kiyayewa wa min wa'ida kulli zai haqqin haƙa? cikin kiyayewa Allah akwai ba da haƙƙi wani mai haƙƙi ya bashi haƙƙi ne da kadari maslaha gurgudun maslaha ala muqata da iradati ala kama wada irada Allah ta yi mihi azza wa jalla ya ayyuhal ladina amanu يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير آخرين إلا ولكن جناه قد قلوب

ya ayyuhal ladina wato summa shari'a ta'ala sannan Allah ya shiga fi bayani ma tajibu alaihi ra'ayatu a cikin abin da ya kamata mutane su kiyaye shi wato alal ga mutane ɗan uwansu min huquqi nisa'in nabi na haƙoƙin mata isra bayani ma ta jibu mura'atu gurbin bayanin abinda ya kama ya wajaba a kiyaye shi min hukuki hinna na haƙoƙinsu da kuma ga abinda ya kamata su kuma mutane su kiyaye na haƙoƙin mata annabi ya ayyuhan nabiyyu ya amanu ya ku bayan Allah waɗanda suka yi imani wato cewa da musulmi la ta dakhulu buyutan nabi kakku shiga gidajen annabi illa an yi yu'zana lakum da dukhuli sai an ba ku izini ku shiga aw ila da amin ko kuma in an kire ku don ku ci abinci gaira nazirina ina hu ku jira minatai ka ku ce bari mu shiga an daɗe ba a gama to ba bari mu shiga mu zauna a gama kakku yi haka nan Ina a yi na dijihu wato minatai mazzaro anna ai la ta dakhulu buyutan nabi ka ku shiga gidajen annabi illa waqatul izini sai lokacin da aka ba ku izini wa Allah ta dakhuluha kuma ka ku shiga gidajen annabi illa gaira nazirina na da ta'ami sai lokacin da ba kallon ni na abinci kun ka tsayi ba wato kun shigo ba abinci kuka jiran ni na ba walakin idza du'itu amma in an ka kire ku an ka ce ku shigo to fa da ku shigo wai za da mutum? Wai za da mutum? in ko kun ka ci abinci fanta shi ku tashi da sauri ku rika wala su, kakku yi zaune fi na lahadisin kuna ɗebe kewa hira kun daɗe wani an daɗe ba a gane ba sai ku zaune ko a amarya kuna hira kakku yi hakan kuna ɗebe kewa tsakaninku da juna min ba duk da ba da sashen ku da sashen kama fa'ala ba'du ashabin nabi kama wada wasu cikin sahaba annabi sun kai sallallahu alaihi wasallam fi walimati fi walimati zainab ga walimar da yawa zainab wato abubuwa sun auku ga walimar zainabu kusan darasi ya gabata shekarun da cewa annabi ya abinci sun ci hubza da burodi da nama za kowa sai da ya koshi to akwai abin da ya faru wurin tabbata fil hadisin ladhi akhrajahu al-bukhari wa muslim ya tabbata cikin hadisin da bukhari da muslim suka rawaito an ana anas bin malik radiyallahu anhu qala lamma tazawwaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zainab binti jahsh lokacin da annabi ya auri zainab binti jahsh wato tsohuwar mata zaidu da alƙawama annabi ya aika anas ya kiro mutane fadai musun sun kaci abinci to sun ci abinci sai sun ka ƙeta sai suna ta hira shi annabi ya yi amarya an kawo amarya yana so ya isa inda amarya kun san annabi ya ce hubbi ba ilayya min duniya kun haɗi ba wani nisa cikin duniya ku an sami nisan abu biyu wato turare da kuma aure yana so ya isa ga amarya ta yi sun to bakin kowa amarya su hira. to al'amarin ya yi tsanani sun majalasu sun yi zaune ta hada suna suna ta hira wai za huwa ka na ya ta hayyau ilil kiyama sai annabi ya zabura kamar tashi zai yi ta yi sai ya hito da shi da anas sai ya gaba su hito ba ya hito waje kuma ya ga kowa bai hito ba sai ya dawo cikin gida so ya kai su tashi mun bai isha su tashi yana jin kunya falam ya kumu yana hitowa su suna kin hitowa falamma kama man kama lokacin da waɗanda suka tashi suka tashi waka da salasatu na fari jama'a uku sun kage zaune sun kage tashi waje annabi sallallahu alaihi wasallam li yadkhula annabi ya zo don ya shigo inda amarya faizar kawo julusun sai ga mutanen suna nan zaune bakin kowace zaune suna ta hira suma innahum kamu daga baya sai sun ka tashi wanda lakatu ana yace sai ni tahi wajaitu nazo wajen annabi fa barta nabi sallallahu alaihi wasallam annahum qad qadin talafu nazo na fada mai cewa mutane sun tashi sun hita faja sai annabi yazo hatta da kala haye ya shigo gidan fa zahabtu adkhul sai da naga ya shigo sai ni sauri ni ma in shigo fa alqal hijaba baini wa baini sai ya saki gambu na da shi ya hana min shigowa fa anzalallahu nan sai Allah ya saukar da wannan aya ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan nabi inna zalikum ta'anis lalle wannan dai kewa, bil hadisi da wannan hira ba da akal bayan an ci abinci wa kana hazi thalatha kulluha min adati wadanga abubuwa guda uku wato shiga gida annabi ba da izini ba a kallon na abincin gida ne zannawa a yi hira mina adata jahiliya duk suna cikin al'adun jahiliya kana yu'zin nabiyya wannan al'ada tana cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam fa yasahi minkum yana jin kunya na bai cewa ku hito fa yasahi minkum an yukhrijakum yana jin kunya ya hishe ku wallahu la yasahi min haqqi Allah bai jin kunya gaskiya ayyu bayyana lakum ma annahu hayyun karimun Allah hayyu ne Allah karimu ne yana da kunya amma kunyar da Allah kai ba ta hana ya ba ku abin nan ya faɗa muku gaskiya wa an kun bai hana Allah ya hishe ku min inda rasulullah daga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hawa qada'i kun. bayan bukatocin ku sun kare wato bayan kun yi abin da kuke yi wato kun biya bukatun ku min akalin na abincin da kun ci wa gairihi da wani ne ay la yatruku bayanu Allah bai bari yi muku bayanin wannan fi mawadi'i a wuraren da ya kamata a yi wa a shazuzan eh, yastahi eh, shazun eh, biya'in wahida yastahi idza wa idza sa'altumuhunna mata annabi in za ku tambaye su wani abu azwajin nabi mata annabi sallallahu alaihi wasallam in kuna so ku tambaye su wani abu kafa shigo ciki wai za su altumuhunna mata'an in za ku tambaye su wani kaya huwa kullu ma yumkinu an yutlaba duk abin da ya kayuwa a neme shi mina mawa'i ne na abubuwan taimako wasa'ir marafiki da sauran abubuwan tausayawa duka duk abin da kuka so to ko fas'aluhunna min wara'i hijabin ku tambaye su bayan shamaki kar ku shigo cikin gida wato an sa kulle kenan kulle ya sauko saboda haka duk abin da kuke yi ku nema daga nesa ka ku koma shigowa gidan annabi in ba ce an kai ku shigo ba kar ku koma shigowa don annabi ya samu damuwa kwarai da gaske shi kuma kamar da ya gabata ka'ida ce ta Allah duk wanda ya bi Allah sosai to duk abin da ka bata mai rai Allah ne mai magani ne eh, domin ran annabi ya ɓaci kin tashin da sun kai to Allah ya aiko ya ce to an hana su koma shigowa wato inda ya kabbe Allah ka bi shi kawai inda ya kabbe Allah bi shi kawai abinda duk zai biyo ba alheri na inda ya kabi shi Allah ya ƙara mana gudunmawa ta yi da taimako ne komi kuka so ku tambaye su min wara hijabin ai wato bayan shamaki zalikum atharu liqulubikum neman wani abu gare su suna cikin gida kuna waje ya yi tsarki ga zukatan kuwa kulubi yana da zukatansu mina kawaɗi almuriba daga tunani mai sa shakka wa makana lakum kuma ba shi yawa gare ku lokacin da an ka saukar da wannan wani dan uwa Aisha ya ji takaici dan me aka ce bai shiga gidanta yace ya rantse da Allah in Muhammadu ya mutu sai ya aure Aisha ko kai yanzu wani yi ma irin wagga magana ya ce ya rance da Allah in ka mutu sai a wani mata ka sai ka ya baci don akwai illoli ciki na farko dai yana kokari ya kashe ka na biyu kuma magana auren mace duk wanda ka ji hayayya da kai wajen auren mace in ya samu dama kashe ka yana kashe ka to lokacin da wannan matsala ta faru sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wa makana lakum ba shi wa gare ku ai ma saha bai inganta ba wa kama lakum kun bai daidaitu gare ku ba an tozu rasulullah ku cuci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi shay'in da wani abu Ko wata irin magana za ku wadi wanda ka banna mai bai halitta ko wadi ta ba wala an tankihu azwajahu min ba'di abadan kuma abada bai wa ku aure mata shikenan shikenan mm. malam ka bai Allah ka ga abin mamaki bai Allah kawai ka ga abin mamaki duk wanda ya biyo ka duk wanda ya biyo ka sai Allah ya tare maka shi Allah ya ce ba shi wa a wurin mata ne har abada yanna zalikun kana inda Allah zamban azima ya haka nan lalle ya zama a wurin Allah zamban azima zalimi mai girma kun gani Allah subhanahu wata'ala shi ka kare annabi ne duk inda ya bina ka ya tare shi mu yanzu wahayi bai sauko maka yanzu wahayi bai sauko ma a ga irin waɗanda abubuwa amma dai in ku dibi waɗanda ka kwatanta a gaban Allah ku bi su ku ga yadda Allah ka kare su ga ko kowace iri kowace iri ta taso har da ta rayuwa hitinar ga ta rayuwa za ku ga duk abin da suka so sai ku ga Allah na buɗe musu hanya duk abin da ba su sai ku ga Allah na karewa to ku gaya mai yan zala su yi ibada su na son Allah shi musu hakan ba ku zanna dai kuna ta hasa da hawa da ka samu kaza ni ban samu ba bi Allah bai mai ba su aka rabi rigima da bace bace ba ya sa ka samu rigima da bace bace bai sa ka samu kowa ka san ya samu ya bi mai bai in kariya ka kaso bi mai kariya in abu ka kaso a baka bi mai basuwa to amma ka ce ba ka biki kuma jiran ka kai a kawo ma abin da ka so ka yi kaɗan hmm. wace eh aka ji ya ce illa ma malakat saboda haka ban da su ni dai abin da naka so ku da shi ya ku ƴan uwa wato Allah adalin sarki na mutane daban-daban duk wanda ya bi Allah Allah na kula da shi kwabbe Allah Allah yana kula da shi kwabbe Allah Allah yana kula da shi saboda haka ku bi Allah in kuna son kaya ne amma ku koma can ku yi gungu kuna ta ce gumi ku koma can ku yi gungu babu wani ibada da za ku yi sai dai gungu bace mutane kuma ku ce daidaita ku da masu bauta wayan da ka bauta mai kun yi kaɗan Allah ya taimake mu nan za mu kwana insha Allah sai mu yi wa annabi musalati sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد Allah muna roƙonka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta wa daka la sharika laka al-mannan wa diyu as-samawati wal ardi zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum Allah muna roƙonka Allah ka ƙara mana imani Allah ka ƙara mana tsoronka Allah ka gafarta mana dukkan mu. Allah duk abin da kaka son ayi Allah ka tausaya mana da rahamarka ka taimaka mana mu rika yi ne kuma saboda kai ba don kowa ba Allah ka nisanta mu gariya Allah ka raba mu da riya da sama. ka raba mu da giba da annabi manci ka raba mu da ƙarya da minahici ka raba mu da alfahari da ji ga kai dukkan mai abun da biyu da halaye Allah ka raba mu da su saboda albarka sunayenka Allah kai muna maganin makiyi Allah kai muna maganin mahasadan yawa da al'amari ya kasance Allah ka samu ya karshe mai kyau Allah ka samu ya karshe mai kyau ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu da uwayensu da kakanninsu gafarta wa matayenmu ka gafarta wa su da kakanninsu ka gafarta mu ɗaya da zuriya wanda ka ba mu da wanda za ka ba mu ka gafarta mu dukkan ka musulmi yare da manya maza da mata Allah ka gafarta mana baki ɗaya Allah ka gafarta mana baki ɗaya Allah ka sa aljanna makoman mu in kiyama ta yi Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyar mu dukkan bukatunmu na alheri Allah ka biya mana wanda ba na alheri ba ko kamar alheri ka biya mana su abinda duk muka tsoro muna roƙonka Allah ka ba mu kariya da tsaronka Allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta ka kare mu daga makircin duk wani makiri ka kare mu daga minahicin duk wani minahiki ka kare mu daga kwalle-kwallen masu kwalle-kwallen shiri. Allah ka tosaya mana Allah ka fi da shi ƙarshen ka gafarta mana baki ɗaya dukan bayinka musulmi yare da manya maza da mata wanda sun roƙe mu addu'a da wanda ba su roƙe mun roƙe ka Allah ka shirya su ka shirya diyansu ka sa musu albarka ka biya musu bukatun su na alheri wanda ba na alheri ba ka alheri ka biya abin tsoron su ka kare su اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد